أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وبينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك خيري الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna shida a watan sha biyu watan zulhijja hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da 23 a watan mai watan biyar shekara ta 2026 allah tabaraka wata ala cikin ikonsa a wannan asubahi ya haɗa fuskokinmu cikin masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wanda aka fi sani da masallacin alhaji ali lauya a tsalallahu umrahu da ke nan unguwar nasarawa karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun littafin tariqus salihi ila rabbil alamina hanyar salihai zuwa ga ubangijin talikai a darasinmu da ya gabata mun yi darasi ne na biyu daidai kuma mun fara darasin da headline na malam da ya ce ayatu wata aya ya biha wanda kai idan ka rike ta ka dimance ta Allah ta'ala zai baka kariya ta hanyar ta mina shaitani daga babban abokin gaba shaitani to a farkon darasin muka ce ma'alumin indal ulama'i wal uqala'i abu ne sananne a wajen malamai da kuma masu hankali anna adawata shaitani lil insani shadidatun jidda wato kiyayya gaba da shaidan yake wa ɗan adam matsananciyar gaba ce wala yazalu yajtahidu fi igwa'i insani shaidan ba zai gushe ba yana kai gauro yana kai mari wajen rudan shaidani wa idlalihi bi kulli wasilatin layla nahar da kuma kokarin sai ya batar da shi ta kowace hanya dare da yini kama ada ala nafsihi bi qawlihi kamar da yadda shi shaidan din wa kansa alƙawari a inda yake gaya ma Allah la'aqudanna lahu siratal mustaqim ya rantsuwa yake sai ya je ya zaune ma Allah madaukakin sarki ta farkin sa madaidaici ma'ana sai ya kangarar da su sai ya hana su bi yace summa la'atiyannahum kuma ba su tsaya nan ba zan zo musu min bayni aidihim ta gaba gare su wa min khalfihim da bayansu wa an aimanihim da su, wa an shama'ilihim shama'ilihim da hagunsu Allah ya ce wala ta ji da aka sarrafin shakirin ya ce Allah ba za ka same su ba mafi yawancinsu masu gode maka shotul a arafi aya ta sha shida sha bakwai ila an kulna a zuwa inda muke cewa falwajibu alaika to kai ka sani tunda ka san wannan shine shaitani kuma Allah ya gaya maka matsayinsa a wajenka ya maimaita maka miraran wa tsirara a cikin alkur'ani Allah ya ce inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa tabbata ƙiƙa shaiɗan abokin gaba ne ku riƙe shi abokin gaba an faɗa an maimaita a cikin alkur'ani wani ya sama a filin alkiyama a surtu yasin Allah kamar yana mamakin yadda ɗan adam duk da tunatarwar da aka masa ya je bi ya ce alam a hadi ilaikun ya bani adama Allah ta da shaiɗan yanzu ku mutane ba muku wasiyar kada ku bi shaiɗani ba wa an ibuduni hadha siratun mustaqim na ce ku bauta min shi ne tafarki madaidaici amma me faru Allah ce wa laqad adalla jibin jibillan kaseera hakika shaiɗan ya batar da tawaga ya samu kaso mai yawa a cikin ku afalam takunu nuna a shaidan abin da aka sanar da ku ba za ku hankalta ba to kuma ta ɓaci tun da an ji alkiyama kun san a duniya ake aiki babu hisabi a lahira kuma babu aiki sai dai a karɓi sakamakon aiki sadaka bayan an ce afalan takunu nuna? kai ka ce ba irin duniya bane za ka za a ce an baka dama ka ka tunani ka je ka gyara a a lahira sai a ce hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun Allah ya kiyaye to daga wannan shine shedani ba dare ba rana kokarin sa batar da dan adam to fal wajibu alayka wajibin da ke kanka an taka ta'allama min dinillah lalle ka tsaya kaga wannan karatun ka san addinin Allah ma yasiru salahan laka wanda shi wannan sanin karatun shine zai zame maka makami tuqatulu bihi shaytan wanda zaka yaki shaytani da shi wa awanihi da mataimakan shaytani bidayatun bitauhid wal imani kuma fara karatunka shine ka fara da tauhidi da imani walawazimul imani da abin da imani yake lazamtawa mai imani minal ibadati na daga ibadu shi imani yana lazamtawa mai imani ibada don inda imani to da aiki aulan wa amalan wa akhlaqan wa atiqadan a fadinka da maganganunka da ɗabi'unka da aqidarka wa min samma listi'anatu bid-du'a sannan kuma ka ci gaba da neman taimakon Allah ta hanyar roƙon Allah addu'a ila an akazna ma fil unwani a lokacin da kuma muka karanta abinda shi malam ya zuba a cikin unwaninsa na daga hadisi wa khatamna a dai satin da ya gabata muka rufe bi ashar zulhijja da tattaunawa akan goma zulhijja rana ta da muka fara tattauna a goma zulhijja ba ta zo ba ta za dai ta zo ta amma yau kuma bayan mun tafi ta zo ta to kuma ta raba ta haura yau mun ce shi daga wata ka ga maganin kada a yi kada a fara kenan ai da abin da aka ce kwaya goma ne sai dai in ba a fara taɓa shi ba talatin ma ta ramadana ta bi tarihi sun tafi bare goma yanzu nan za ka ji wato an yi an gama so wannan zai zo mana a ƙarshen karatu yau ma mu rufe da shi wani sirri yau maƙidaman to yau inda za mu ɗora mu ci gaba ƙaunar mu'allifi faɗin shi dai mawallafin littafin yau kuma sai ce du'a'un wata addu'a ce ya hafazaka Allah bihi min alhawam Allah maɗaukacin sarki zai kare ka da yin wannan addu'ar daga ababen da suke cutuwa su cutarwa ne cikin dabbobi fa ma'arufun inda kulli zan waƙa alawatan islami wal iman abu ne sananne a wajen duk wanda ya ɗanƙana alawar musulunci da imani ala basiratin kuma a bisa ilimi ka san ba musuluncin ba da ka kake ko da ilimi addinin ka addinin ikra'a ne addinin ikaratu ne baka da wani gata da za ka yi wa kanka baki da wani gata da za ki yi wa kanki ba wani mu da wani gata da za mu yi wa kanmu bayan Allah ya mana ni'imar musulunci to mu kuma gatan mu shine mu san musulunci kada ake ga magani a gonar yaro mafi yawanci haka muke addini ki koyaya ka fi karfin zuciyarka wajen kiyayewa da karatun addini in ma ta hanyar wayarka ne wanda yake cikin wayarka ji na fahimta tara karatuka na fahimta ba na musu ba ba na fashon ba karatuka nawa nake da su shi ma ina da karatun ka kana da karatun da yake amfana maka ai wannan kana ƙara wa kanka hujja ne ka tara abin da baka yi aiki da shi ba baka ma fahimce shi ba sai kurin kana da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka ka'ida alqur'anu hujjatul laka aw alayka qur'ani ko ya zama hujja a gare ka ka sani ka yi aiki da shi ko ya zama hujja a kanka ka sani ba ka yi aiki da shi yanzu a kanka ba ya zama hujja to wannan ya sa ba wai tara karatun ba to kuma amfana da shi in ba ka amfana da shi wanda yake da ɗan kaɗan mai amfani ya fi ka mai filin tarin yawan malamai kana da malam wani kana da malam wani amma duk a ce kowanne kana fahimtarsa kana aiki da shi alhamdulillah saboda su ita malinta abinda za ka samu a wajen malam wani ba lallai ka samu a wajen malam wani ba a wancan malamin tauhidi ne wancan kuma malamin fikihu ne in kana buƙatar tauhidi don kaɗaita Allah kana buƙatar fikihu don yin ibada wancan malamin akalak ne kana buƙatar akalak ɗabi'u don ka yadda za ka kyautata mu'amalarka da mutane wa khaliqin nasa bi khulqin hasan annabi yace ka ma'amalanci mutane da kyakkyawar ɗabi'a so nau'anta su malamai din yana da muhimmanci amma ba tare karatun kuma babu fahimta ba eh Allah ji kan ma Ja'far da wato rahama shi kaɗai yake irin daurewa ya maka irin wannan bayanin muna karatu a kano yake ta karka zauna wajen malami ɗaya fashi shi ne malamin ya ce saboda wani malami ya ce ga abin da za ka samu wani malamin ba a wani fajen da kake nema ya kware ba dole in ka zauna a gurin mutum ɗaya to ba ka samu komai ba to haka yake amma ba ta ba tara karatu ka mutu amma dai aiki da to kuma a ƙarshe aiki da abin da kake da shi na karatu so fa ma'lumun in ga gurin wanda yake dan alawar musulunci da imani kuma yake addinin alabar sira anna lil islam kamsat arkan to ya san musulunci lil islam kamsat arkan musulunci yana da rukunai guda biyar walil imani sittati arkan shi kuma imani yana da wato rukunai ne wato guda shida kama waradat fil nususi kamar yadda wa'annan duk sun zo a cikin nasoshi, kitaban wa sunnatun littafin Allah da sunar annabi sallallahu alaihi wasallama alqur'ani ya yi bayani akan rukunan musulunci hadisai sun yi bayani akan rukunan musulunci da imani wal farqu bainahuma yakunu fil ma'na wal adab kuma bambanci tsakanin rukunan musulunci da imani akwai manyan babbance mankan guda biyu a ma'anarsu da adadinsu a adadinsu rukunan musulunci guda nawa ne ba ku sani ba guda biyar ne guda biyar ne rukunan musulunci rukunan imani fa guda shida kun ga suna da bambanci an ce rukunan musulunci ne wani Kamsatu, arkanu an ta shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tuhijjul baita in istata ilayhi sabila wata sumu ramadana kai azumin wata ramadana wannan sunan rukunan musulunci guda biyar rukunan imani an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi بالقدر خيره akhir wa wa shida ne yanzu kaga mun samu na musulunci biyar ne na imani shida ne kaga yanzu sun samu bambanci a adadi to kuma sai bambanci a ma'ana rukunan musulunci kafin su aiki ne shida babu matasin sai Allah na Muhammadu manzo Allah ne furtawa za ka yi da wanda yake da ikon furtawa sallah action ne a aikace zakka azumi hajji duk waɗannan su ayyuka ne amma idan ka zo rukunan imani kaɗan su babu aiki dukkanin su kuduri ne a zuci an tu'umina ka yi imani ka imani duk da shidan nan duk a zuci ake so ka ƙudurce suka yarda da su to wannan shine bambancin rukunan musulunci da imani fil adadi wal ma'ana fa amma allazi yahummuna al'ana amma mu abinda yafi damun mu a yanzu ahada arkanin iman. ɗaya daga cikin rukunan imani wa rukuni la'akiri akhiri ha. kuma rukuni na ƙarshe daga cikin rukunan imani wanne ne rukuni na ƙarshe shi ne wata tu'minu bil qadari khairihi wa sharri yin imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri allazi huwa wanda shi rukunin ƙarshe shi ne an tu'minu bil qadari khairihi wa sharri wa anna kullama kana ƙadarun, la budda min wuqu'ihi duk abin da ya zama kaddara ne ka sani ba makawa sai ya e wala yanfa'ul hazaru min alqadar ta ka tsantsan baya hana kaddara sai dai ka zo da sauki wala yanfa'ul hazaru min alqadari bal a'a abin ma sani ka'ida ma idza jaa alqadaru zahaba alaqad in kaddara ta zo hankali ma gucewa yake sai abin ya faru kace da ka rasa hankalinka yana ina eh to ai kaddarar kenan tafi karfin jittunaninka tunaninka idza qayyada idza arada Allahu amran qayyaba lahu al-asbab idan Allah ya yi nufin wani al'amari sai ya dabaibaye shi da dalilin da zai sa ya faru dalilin kuma sai ya zama wata mantuwa ce da zaka yi dalilin sai ya zama wata dan mistake ne da zaka yi kawai saboda Allah ya ya abin nan idza arada Allahu amran qayyada lahu al-asbab idan Allah ya nufin al'amari to sai ya dabaibaye shi da dalilin faruwa shi ko ba wai shi kuma suka ce idza ja al-qadaru zahaba al-aqal ba wai yace kaddara ta riga ya fata duk abin da kake buri ka samu in kaga ka samu burin ka ne ko kaddara ce kaddara ce duk kokarin ka na ka samu da ba a kaddara ba ba za ka samu ba duk ƙoƙarinka na ka hana ya ba kanka kariya in Allah ya kaddara duk kariyarka ba za ta yi amfani ba sai abin da baka son ya same ka yasa Allah ya ce wa annabi ka ce qul la amliku li nafsi nafa'an wala darra ka ni fa a karan kaina ban mallaki in jawo kaina wani amfani ba da abin da nake so in samu wala darran haka ban isa in kare kaina wata cutuwa ba kawai illa ma sha Allah yace walau kuntu a'lamul ghaiba to da ko a ce na san gaibu ai lasta kasartu min alkhair da na yawaita wa kaina alkhairi kuma wa ma masani su'u da wani mummunan abu bai shafe ni ba ka gani ita yin ana illa nazirun wa bashirin ko so wannan shine wato ita kaddara ta katsantsan baya maganinta wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi min usul al sittatin al yana daga cikin rukunan imani guda shida waɗanda aka ambace su faman lam yu'min bil qadari duk wanda bai yi imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri ba faqad taraka asalan min usul dini to ya bar wani ginshiki ya bar wani tushe daga cikin tushen addini wajahadahu fa yashbahu in kuma ya jayayya da shi to zai yi kama da man qala fihim wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa game da su yace afatu'minuna bi ba'dil kitabi yanzu ku za ku yi imani da sashen wani littafi wa takfuruna bi ba'din kafircewa sashen in ka yadda da wani abu baka yadda da wani abu ai baka shiga musulunci ba domin shi Allah kiran da ya ayyuhal Amani, amanu dukhulu fi silmi kaffa ya ku masu imani ku shiga musulunci ka cokam gaba daya ba a raba kafa a musulunci wani abu da bahaushe yake ta addinin bai rabe muna can muna nan a ojo sun da kafa ku shiga musulunci gaba daya wala tattabi kodowatin shaytan kada ku bi sawun shaiɗani kada ku bi kiran shaiɗani kada ku bi kururuwar shaytani raba kafa shaytan ya gama da kai inna dina al-islam inda ya addini ake batu kuma a wajen Allah wanda ya yarda da shi kansa shine musulunci har ma ya tantance maka da cewa man yabtaji gairar islami dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya bi wani musulunci a matsayin tsarin rayuwar da ya masa a kansa zai rayu to ya sani yayi abin da yake so amma san rai ce rai falan yuqbala minhu ba a karba ba kuma shi wanda ya rayu ba akan musulunci ba in ka tashi neman sa a filin alkiyama wa huwa fil akhirati min al khasirin yana ajin tabaku Allah ya kiyaye shi yasa kamar yadda annabi Rahma ya ga mu'azu bin jabal yace ra'atul amri al islam bayan kasancewar ka mutun darajar da Allah ya mata mutuntaka to amma ra'atul amri samun bakin zaran shine al islamu ka zama musulmi yasa duk abin da Allah ya yi wa manyan mutane a duniya musamman fara daga ajin annabawa to za ka gaba abinda suke kokowa irin musuluncin kuma a mutu a kai annabi ibrahim abul anbiya isani allah ya ce wa fai na fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin mun zabe shi tun nan duniya haka a lahira yana ajin salihan bayi sai ya iz qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangijin sai ce ka musulunta ka mai kauya kala sai ce aslamtu li rabbil alamin to da musulunci ne zabar masa wannan to bai tsaya iyakansa ba sai Allah ce wasabiha ibrahimu banihi wa yaqub annabi ibrahim sai wa ƴaƴansa wasiya da annabi yaqub annabi ibrahim yace ya ku ƴaƴana inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya zabar muku addini kada ku yadda ku mutu sai kuna musulmai annabi yaqub an kuntum shuhada idza hadara yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta zama annabi yaqub shi ma ba wani gado da yake ganin shine karshen gado da ya bayar ayyansa mata abuduna min ba'di kawai ta mutum da za ku bautawa bayana suka ce na abudu ilaha wa ilaha aba'ik a karshe suka ce wani hannu lahu muslimun annabi yusuf karimun ibnu karimun ibn karimin babba dan babba dan babba annabi dan annabi jikan annabi mai gida uku mai gidan rijiya mai gidan kurkuku mai gidan mulki duk abin da ya same shi na rayuwa tun daga wahalar rayuwa da ya sha kasan sai an sha wuya aka sha daɗi ya sa ma bahaushe ya gama maka karatu a dunkule ce in ka juwa na baban za ba in ba a sha dare ba an sha rana kaga dai annabi yusuf irin wahalalun da ya sha a rayuwa amma kuma a ƙarshe da me ya tike sarauta irin ta misira a ƙarshe mai hakuri shi yake dafa dutse yan uwansa da suka yi ta masa kullakullan sai ga sun faɗi a gabansa babu nauyi tallahi da anta Yusuf sun gano shi ne har da rantsuwa wallahi kai ne yusufa yake ni ne yusufa kuma wani dan uwana ne binyamin da kuka yi ta kulla a kulle suna da abin borin kunya ce la tasriba alaikum yawma babu wani zargi akan ku to kuma haka ake son girma in kawa wanda ka fi shi haka to ai kuma ka kara masa bayan fin da ya sallamawa kuma yanzu ma tsoron da yake kuma kafi ka nuna kafin shi kai ba irin sa bane tun asali to inda nake so in kai mu duk innan imomin da Allah ya ma annabi Yusuf amma karshe da yaga ya zo mutuwa mai ya ma a wajen Allah sai ce rabbi qad ataitani min al-mulki yace ubangiji ka bani mulki wa allamtani min ta'awil al-ahadith daga cikin imomin da kaman ka sanar da ni fassarar mafarki fatir samawati wal ard Allah kai ne creator wanda ya kirkira halittar sammai da kasai da babu su anta waliyyi fid dunya wal akhirah kai ne majibincin al'amari na duniya da lahira duk wannan kamun kafar me yake so sai ce abu daya tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin rayuwa rayuwata ina musulmi ka riskar da ni da salihan bayi sauraka idan mutum ya kiyarda da rukuni daga cikin rukunan imani to yana daidai da irin mutanen da Allah ya ce a fatu uminuna bi ba'dil kitabi yanzu za ku yi imani da wani sashen littafi wa takfuruna bi abin ku kafirce wa sashi fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum to ba wani abu ne sakamakon wanda ya yi haka cikin ku illa kizyun fil hayati face taɓewa a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati kuma bata tsaya nan bayan tabewar duniya ranar tashin alkiyama na ila ashaddil azab ai da ma ita duniya take gonar shuka lahira shuka ita kuma ko mai kyau ko mara kyau kuma haka zaka girba abin da ka shuka yasa duk wanda ya raba kafa to ba abin da yake da sakamako na farko da ya tabe a duniya an ka tabe a duniya to ai hoton abin da ka samu a lahira kenan iraduna ila ashaddul azab baqara ayat 85 wa ma'anar kadar ma'anar addara ma qabahu Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqihi shine abin da Allah ya zartar zai gudana cikin halittunsa fa inna kulla shay'in yajri fi hazal kawn ka sani duk abin da yake gudana a wannan duniya fa innahu muqaddar shi wannan abin kaddararre ne laisa hunaka shay'un yajri biduni taqdirillah babu wani abu da ke gudana ba tare da kaddarawar Allah baraka wa ta'ala ba fallahu alimahu Allah ya san wannan abun wa qaddarahu ya qaddara wannan abun wa katabahu ya rubuta shi wa waqatahu ya sanya masa lokacin faruwa bi waqatin yuhdisu fihi ya hadisu fihi lokacin da zai faru fa innahu subhanahu wa ta'ala awwalu ma khalaqal qalama ai shi Allah farkon abin da ya halitta ma alqalami bajat aka fara hadisin Abdullahi dan Amr dan As yace awwalu ma khalaqallahu alqalama ya yi bajet ɗin duniya kafin ya halici duniya da shekara dubu hamsin a wani ma kalakallahu kalama farkon abin da allah ya halitta alkalami faƙalar alkalami okutub sai ce da alkalami in rubutu faƙalar alƙalami ma za aka tubu sai alkalami ya ce mai zan rubuta sai allah ce okutub maƙadira kulle shayi ka rubuta duk abin da zai faru na ƙaddara ai okutub ma huwa ka'inun ila yawmil abin da zai kasantu har zuwa na tashin alkiyama faka taba fil lauhil mahfuz sai ya rubuta a lauhil mahfuz inda ba wuce yake cewa Allah Allah kullu shay ma min shay'in yajri ba wani abu yanda zaka ga yana gudana illa wa huwa muqaddarun min Allah face wannan muqaddari ne inji bahaushe daga Allah subhanahu ta'ala wa mu'aqqatun kuma abu ne da Allah ya sanya masa lokaci bi waqatin la ya taqaddamu alaihi wa la ya ta'akkar ba zai lokacin abu bai yi ba duk inda kai da so ba zai yiwu ba wa la ya ta'akkar kuma in lokacin abin da yi in kun taru kun ce ba ku so ba ku isa ku hana ba shine a farkon suratul fatir yace ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk abin da Allah maɗaukacin sarki ya mutane buɗe na wata rahama ka sama ka fado ba mai rike wannan rahamar bai isa ba wa ma yumsika abinda ko ya rike bai bayar ba fala mursila lahu min ba'd in kana son karatun da wasali sati ɗaya da ya wuce kawai ɗauko irin zafin da aka shiga wai sai hana wannan zafin da za a hana ai da tuni tun daga na kwana ɗaya an yi maganin sa amma ya isa to haka yanzu da lokacin da ya zo a samu ruwa kuma ka ji sanyi ya zo sai Allah ya aiko rahama to ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika wa ma yumsik abinda kuma ya rike bai bayar ba fala mursila lahu min ba'd ba wanda ya isa ya bada abin da Allah bai bayar ba dan shine al-azizu dan shine al-hakim mai ƙarfin da wani abu bai gagararsa mai hikima cikin ayyukansa tabaraka wa ta'ala so duk abin da ka gani wato mai lokaci ne muqaddari ne makatubun fi lawhil mahfuz wa yaqulu bin abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas habrul umma Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yake cewa inna laha ta'ala kataba ala arshihi qabla an yakhluqa shay'an Allah ya rubuta akan al'arshinsa kafin ya halicci kowane abu fa kalqal alkalka sannan sai ya halicci halittu wa kataba ma huwa ka'inun ila yawmil qiyamati ya rubuta duk abin da zai faru har zuwa tashin alkiyama fa inna ma an nasu mutane suna gudanuwa ne ala amrin qad furiga minhu a an riga fa an wuce gurin an gama kawai yanzu ko masu bi ne tsarin tuni an yi shi yawwa wa ƙalar muallifu ha To shi ne sai mawallafin littafinmu kuma idan muka da littafin ku kenan sai yake faɗa yake cewa a wannan headline nasa du'aun to ga wata addu'a ya Lahu bihi Allah zai kare ka min al-hawami rawa abu daud abu dauda ya rawaito bi sanadihi da sana isnadinsa isnadi shine silsilatul rijali almuwasalatu ila almatan silsilatul rijal almuwasalatu ila almatan wato channel na hadisi companion ake ce da su ko a ce an wani an wani an wani shine silsilatul rijal to shine sanadi to ya ruwaito da sanadin sa inda yake cewa haddathana ahmad bin yunus ahmad bin yunus ya ba mu labari haddathana zuhair Zuhairu ya ba mu labari haddathana suhail bin abi salihin suhailu dan abi salihin ya bamu labari an abihi daga babansa shi kuma qala yace sami'tu rajulan ji wani mutum min aslama daga kabilar aslama qala yana cewa kuntu jalisan inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ina zaune a wajen manzon Allah daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi faja a rajulun min ashabihi sai wani mutum cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yazo faqala yace ya rasulullah ya manzo Allah ludiktu lailata, ludiktu lailata. an ce ladaga shine abu mai tara mai dafi ya sari mutum ce ludiktu lailata falam anam sauraka ban iya yin bacci ba hatta asbahatu har wayewar gari din nan kala yace ma za kala kala yace ma za menene ya same ka me ya abuna kala sai yace aqrabun kunama ya yace amma innaka naka qulta hina amsaita, amma da a ce lokacin da ka kai yammaci ka ce a a'udhu bi kalimatillahi tammat ina neman tsari ga kalmomin Allah cikakku kalmomin Allah sun ce sune alkur'ani min sharri ma kalaka daga sharrin abin da ya halitta a ce kana neman tsari a wajen Allah malamai sun ce duk lokacin za yi wannan addu'ar ka ji a ranka ka kaddara cewa ma kalaka dinan dan ma tana iya mai komai da komai sharrin abin da ni ya halitta sai ka ce to ka ji cewa banda abu uku su nau'o'in halittu guda uku babu sharri a cikin su sai alkhairi kaga ba za ka nemi tsari da su ba kenan wa inne ne aljanna Allah ne halitta aljanna to da ka baka neman tsari da aljanna kuma ina za ka yi yawwa ne aljanna an ce aljanna wani tanadi ne na mai sama subhanahu wata'ala wanda sanin aljanna sai dan aljanna yadda za a kai ga gaya maka aljanna daga nan duniya kwatance ne amma hakikanin aljanna sai wanda ya shiga aljanna wannan qur'ani ma haka yace maka kwatance ce aran mai ce masalul jannatul lati wa'idal muttaquna kaga ce masal kwatankwaci ya ce ba zahirinta ba masalin jannatin lafi wa idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lan yataghayyar ta'amuhu wa anharun min kamrin lazzatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa sai dunkule magana ce wa lahum fiha min kulli samarat kwatankwatin aljanna da Allah ya tattale ta fiha anharun min ma'in ghairi asinin tana da ruwan da baya canjawa me yasa aka ga maka don aljanna baya canja don naka na duniya yana canjawa in ka yi karatun fikihu da ɗayan abu nawa yake canjawa da ɗayan abu nawa uku launuhu kalar ruwanka na duniya yana iya canjawa au a wuɗa dan sa yana iya canjawa da garɗi yake amma yanzu ka saka ji tsami yake ko ya canja aura ihatuhu ko shaƙen ka ji ya canja to sai aka ce ruwan da ke aljanna gairu asiri wa an harin min labanin lam ya tagayyar ta'amu madara nonon aljanna baya canjawa tab ai kai ka canji nan ma aka fi samu musamman zafin nan da aka yi na kwana biyu baka da firji a ce kuma a rufe yake ya bayan kwana biyu in ka bude shi za ka ga abu biyu na farko dai ya canja kala na uku kuma yana maka tsaki kai da ka rufe shi din lam ya tagayyar ta'amu amma can ɗanɗanansa baya canja nan kuma kai yi tsami wa anharu min asalin musaffa zuma ita ma bambancinta da ta duniya tatatta kai kake ganinta a gari araha amma wanda bai iya ɗauko zuma a dajin ba in yaje ɗaukowa shi za a ɗauko amma kai ne sai an ɗauko an tashi ka ganta a gari domin asalin musaffa sai cewa an harin min hamrin lazzatin lisharibina giya ita ma banbancin ta duniya lazzatin lisharibina ce in baka shi ba Allah yake yi maka shan ta duniya amma yi fira da masu sha in kana da su za su gaya maka ba daɗi ake ji ba wajen shaɗi kawai aikin bariki su ne in ji bahaushe ga asarar dukiya ga asarar mutunci ga asarar addini tala takaice ni'ima a zara wa walahun fi hamin kullum samarat ta ga 'yan aljanna duk wani dangogin ɗan itace da suke bukata suna da shi bambancin duniya shi duniya naka ko kana da kudin saye ma sai ka yi marmarinsa lokacin da babu sai yanzu ba yayinsa bane ba za ka samu ba a'a sai ka tashi da kudin naka yayin sa ake amma dare yayi masu shushin rufe in za ka mutu da marmari kafin safa sai marmari ya kashe ka dole ka riga jira wayewar gari amma shi kuwa aljanna shi kuma kawai bukatar ka ake jira kawai sai ka ga abu in kana kwance ba sai ka tashi ba in kana zaune ba sai ka neke ba yadda kake yadda za a kawo maka to wannan ita ce aljanna yace kaman huwa khalidun fin nari kai ka kwatanta wannan zai je da wama a cikin wuta wasu kuma an hamima ana kwankwada musu tafasasshen ruwa yana kwashe musu kayan ciki kuma babbar matsalar wuta la ya mutu fi hawa la ya haya ba mutuwa ba da dadan rayuwa shi ta kira ya maliku ya maliku li yaqab alaina rabbak rabbuka ubangijin kai mana hukunci mu bar duniya mu bar mutuma ya fi mana wannan zaman sai ce innakum makisun kunna nan ba inda za ku je ba mutuwa la ya mutu fi hawa la ya haya ka gani to ai shi yasa aljanna a hadisin kursi ya ce maka na yi tattali ga bayi na muminai a cikin aljanna irin abin da mala ainun ra'at wala uzunin sami'at wala katsara ala kalbi bashar abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba tunani bai taba darso abin da ke cikin aljanna ba haba ai kai ka san innal muttaqina mafaza lalle masu tsoron Allah suna da babban rabo Allahumma ja'alna minhu Allah ka samu cikin su saboda ita wato aljanna tanadi ne na Allah tabaraka wa ta'ala to kai kai tunanin ka ka nan da wani sharri kuma Allah ta da ya ƙara dunkule maka Qur'ani wa fiha ma tashtahihi al-anfus duk abin da rai ke so akwai a cikin aljanna wa talazzul a'yun duk abin da ido zai gani ya ji daɗi akwai a cikin aljanna to kuma karewar ni'imar da Allah ya ce wa antum fiha khaliduna nan ma bambancin aljanna da duniya kenan ita duniya an ka samu ni'imar kana kaffa kaffa ka kare ka shiga uku ka samu miliyan goma ka dan bibiya bashi ta dawo shi da ko biyar ka fara zarar biyar ka ga tun ana hudu an taho uku to kawai hankali zai fara tashi kuma za a koma gidan jiya amma ita aljanna in ka same ta an gama an wuce gurbi yasa duk kokari yi kokarin ka samu aljanna duk matsala karka yadda duniya ta baka matsalar samun aljanna don kai wannan kai wa kanka kiyamar laili saboda ka aljanna babu wani abu shari to shi ita ce farkon halittar da zaka fitar ma khalaqa da abin da Allah ya halitta banda da aljanna aljanna babu shari ba kuma baka neman tsari da aljanna neman aljanna kace halittu na bi da ba su da sharri sune mala'iku su haka Allah ya halicci jibillar su babu sharri sai alkhairi Allah ya shirye ta ce la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba ta saba ma Allah duk irin umarnin da ya ba su dan ya ce ibadun mukramuna dan ya ce kiraman katibina dan ya ce wala yastahsiruna ba ta kosawa to raka mala'iku su ma ba su da sharri sai alkhairi na uku na ƙarshe su ne annabawa da manzanni idan Allah ya zaɓi ba annabi to sai ba shi isma abinda ake cewa isma wato abinda zai ba shi kariya ya hana shi saba masa yawo to da su annaba ba ta saban Allah Allah yana zaɓar ba annabi sai ba shi isma da me ake barin ba annabi a tsari na mutuntaka shine ana bar shi da ɗabi'a ta ɗan adam a ɗabi'a ɗan adam yana mantuwa a ɗabi'a ɗan adam zai iya ma fahimta ba daidai ba a ɗabi'a ɗan adam ma Allah bai halicce shi ba komai nasa ya ce shi kaɗai on his own shi kaɗai zai zartar da komai nasa a yana buƙatar ya rayu da wasu ya zama taimakon wasu ne mataimakonsa to wannan Allah yana bar annabawa da wannan in za gane ba annabi sallallahu alaihi zama ya yi mutane sallah ba mai a hudu ya a biyu hmm. yayi sallama ya fita abin yana damunsa irin kana jin bawai din nan ya dafa dirkar masallaci ya tsaya ya kasa gane menene sabai sun san raka'a bi akai amma tsoron da suke ko an rage sallar ne kansu zai sun karambani zuriya da ne ya karfin hali ya zo ce ya rasulullahi wai an rage sallah ne ko kayi mantuwa hmm. amma gane ɗabi'a ta ɗan adam ɗin sai shi shi bai mantuwa ba kuma ba a rage sallah ba sai ce ba ɗaya daga to zuriya da ne tun da akan yaƙini yake sai shi a'a ɗaya daga ciki ya faru annabi ya ce ba ɗaya daga ciki to da ke annabi malamin duniya ne da suka ya ja ya ja sai ya bar shi sai ya waiwaya wajen sahabbansa ya ce a sadaka zuliya daini Cin zuliya daini da gaske yake kowa sai samu bakin magana ai raka abi aka yi ya rasulullah sai aka dawo aka cika to kuma wanda wata ni'ima da suke karkashin yayi mantuwa din dan Allah inda ba dan yayi mantuwar ba an zo an yi kabli ko an yi ba'adi rada ya bar duniya ko kuma kuka yi mantuwar ya za ku ja. shi kuma shine malamin duniyar ku gane hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala an yi hijira an zo madina ibn uthaymeen ya kawo a cikin littafin ta al a madinar noman dabino noman dabino suke amma dabino a karabi a sai an masa kilili sai an dauki ganyen na namiji an daura wa mace sai yaya da annabi ya gace shi yana gaba sai sun yi ba to manzo ya ce ba sai kai ba kai ka je kai Allah ya ce wa in ta uhu ta hatabi ba ka sai ba su yi ba shekara kuma sai dabino bai ya'ya ba amma ba su yi ƙasa a guyo ba su wasu ce ya rasu lallahi dama dai ga yadda muke amma da ka shekara a yi ɗin don kuma ba a samu natija ba kaga mai annabi ya ce ya ce antum a'alamu bi umuri ku ya ce ku je ku yadda kuke ku ka fi sanin al'amarin addininku amma anan kun ga bai ce bi umuri eh, eh, dinikum ku bi umuri duniyaku ku ka fi sanin al'amarin ku kaga da ke harkar duniya ce ke su je su yi kayan su yadda suke yi to almuhimmi ina so dai ka fahimci kawai su annabawa Allah madaukakin sarki yana ba su isma ba ta saba masa amma insaniya kuma Allah yana barin su da ita yana neman shawara ko sau a yaƙoƙi kafin a tafi yakin hudu ma sai da nemi shawara a fita ko kar a fita suka ba da rinjayar da a fita sai da ya shiga ya shirya ya sa sulkensa ya fito sai kuma kafin ya fito ce ta anya ku ba ta takura wa annabi wajen cewa sai an fita ya shirya ya fito suka ce ya rasulullah in kana ganin kar a fita a zauna yace a ai baya dacewa ga annabi bayan ya daura damar yaki ya kunci kaga shawara ce aka da shawara lokacin da aka zo sulhul hudaybiya an yi sulhul hudaybiya quraishawa sun hana a shiga maka ai umara annabi ya hakura an rubuta yarjejeniya ya ce to daga nan kowa ya aski mu juya baɗi ma dawo mun rubuta yarjejeniya da sun sai baɗi haushi ya kama sahabbai sun ita yi siyasi aski tun ana rubutun sai na umar ya zaburo manya gatan wasa ya ce ya rasu da lahi lima radadani ya fi dinina don me zamu ke da kasanci akan addinin mu mu bayan Allah ne dakin Allah zamu je bautar Allah zamu yi wani sahana mu ba Allah ya mana alƙawarin da tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah aminina ba annabi sallallahu alaihi ya ce da Allah ya mana alƙawari ya ce mana lalle wannan shekarar zamu shiga ku je ku yi aski juyawa za mu kowa ya ƙi tashi annabi sai ya tashi ya tafi wajen matarsa umu salama da ita aka taho yace ina jiwa musulmai tsoro yake ba ta labari na ba su umarni sun ki to kaga annabi yace yana jiwa musulmai tsoro ai ba san da zai biyo baya ba amma ka gane kowa da ranarsa jiya ma na faɗa ka daina cewa mata ba su da hankali ko ba su da tunani na ce in baka samu mai tunanin ba ne, amma wata kai a tunaninta ko fira ka isa kai da ita in an ce ku zo ku zauna da ita ku tattauna jiya kai tsaye na ce kona na a ta jihar ka kana da irinta ba mace bace ka ɗauke wata abubuwa na ta amma dai kwakwalwar ta kai ka san ba karama bace so annabi ma ummu salama ta ce ya rasulullahi ai ba umarnin zaka ba su ba rabu da ba su umarni kai je ka kai fara aski annabi yana fitowa yana neman wanzami ai kafin a gama nasu wasu sun gama nasu ta gani kuma ai dai ya ishe ka da Allah ya ce wa amurkun shura bainahu da Allah ya ce masa fami ma rahmatin min Allah linta lahu rahamar da Allah ya gine ka akan ta ne yasa kake tausaya musu kake jin dadin mu'amala da kai walau kunta fazzan galizal qalbi da ka zama mai gatse gatse mai kaushin hali lam fabu min haulik da sun watsa sun bakka yace fa afa anhu ka dinga musu afuwa wastaghfir lahum in sun saba Allah ka nema musu yafiya a wajen Allah wa shawurhum fil amri in wani abu ya taso ka ringa shawara da su fa iza azamta tawakkal ala Allah kaga wa shawuruhum fil amri kaga ana barin su irin ta dan adam gashar Allah ya bashi umarni kake shawara da cikin al'amura gashi kuma kaji yadda yake shawara in za a fita yaki da sauransu to amma dai su annabawa ba sa saba ma Allah saboda haka lokacin da kake wannan addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammat ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da ya halitta sai ka ke kaddara cewa banda waɗannan abubuwan guda uku banda aljanna banda mala'iku banda annabawa ba su da sharri duwa waɗannan to duk wanda ya faɗi wannan lam annabi ya ce masa lam tadurraka insha Allah to da wani abu zai cutar da kai ba insha Allah idan Allah maɗaukacin sarki ya so so wannan shine hadisin da yake cikin wato babu sai sa muka muka wato shimfiɗa da abin da ya shafi kaddara da imani da kaddara abu na ƙarshe da za mu rufe da shi kamar yadda rana ta muka rufe da farkon zulhijja kafin mu shiga yau kuma ga zulhijja mun shigo ga zulhijja ta raba kaga yanzu ba ba zan ta a gaya ma falalar watan ba ne, dama wannan kafin ta zo aka gaya maka dan karka yi fafar gora ranar tafiya yanzu kawai abin da za a tambaye ka ta shigo Allah ya maka ni'ima ka tsinci kanka a ciki kuma shi ta raba an ƙetare rabi yau muna shi daga wata to wa kanka hisabi ka amfana da damar da Allah ya baka ko ya baka ba kai ba sai dai kana jira ya tambaye ka a filin alkiyama kai zaman jiran amma ya ne kake wannan kawai shi ne ga su ba su da yawa kwana goma ne sun kusa karewa yanzu rana ta idan muka dawo fa a bayan sallah muka dawo har da wajen kwana uku ka gani kwana talatin ne na ramadan ya shiga tarihi kuma amma daga ramadan zuwa wannan watan wasu magana ce ta wata uku amma mutanen da suka mutu ka isa ka lissafe su wanda ka je aziyar su da na'izar su ma sai ka nufi bare wanda duniya ta gaya ma ka ji labarin sun rasu to su da suka rasu kamar yadda nake cewa su fa an rufe shafin su ne wannan damar ba a ba su ba ba za a tambaye su ba don ba su cikin ba kawai yanzu abin da yake sun ya rige musu a duniya abu uku in sun yi sun yi sadaka jariya sun yi ilimin da suka ilimanta ake amfana da shi sun baɗa na gari da yake musu addu'a wannan kawai su ne bayan mutuwar mutum in yayi za su amfane shi kai kuma sai ka dage ke kuma sai ka dage ka samar da ɗaya daga cikin kana da iko in kuma kana da ikon samar da duka ka yi ƙoƙari ka yi wa kanka wannan gatar a ce har ka tafi lahira ana rubuta maka lada ka gani to amma mu da aka ba mu wannan damar yanzu sai an tambaye mu shi yasa Allah sai ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat ya ku masu imani ku ji tsoron Allah in kun ji tsoron Allah kowace rai ta yi waiwaye adan tafiya ta duba ta game ta gabatar saboda gobe lahirarta kar ka ɗauko rana ta yau asabar din da ta wuce wannan zulhijja ba ta shigo ba Da ko ɗaya ga watan zulhijja zuwa yau shida ga watan zulhijja ni iwa kanka hisabin waɗannan kwanakin ne ka gabatar da la aka gaya maka ayyuka na kwarai sun fi soyuwa a wajen Allah to ka ƙara aiki ya lalle da an baka yi yanzu kana in kana yanzu ka kara azumi a waɗannan kwanakin ka yawaita in baka da chronic ulcer dukiya wadda dama ita mabudin aljanna ce ka ciyar yadda ita sama da yadda kake yi a baya domin ka san wata dama ce wala Allah daga bana baɗi sai mai tsawon kwana yadda wa'incan suka bar duniya tsakanin wata uku daga ramadan zuwa zulhijja ya ake ya kake tsammanin kuma wata tara daga zulhijja zuwa ramadana ai ka san da yawa za a zuba kuma baka sani ba ko ni ne ko kai ne ko ke ce ko mu ne kawai sai wanda Allah ya kai dan gaibu ne ba wanda aka lika a goshin su su ma da suka bar duniya ba a lika musu ba ba san ma za su bar duniya ba a wani shirin da yawa wannan layyan ma kai baka masa ba amma ashe ba za a yi da shi ba oke shi ne ni da kai an sa mun gazin hijjar amma muke wasa da shi to duk dama mai yankewa ce wataran ana kwana ana tashi wataran an kwanta ba za a tashi ba ko an wuni ba za a kwana ba kawai dole sai ɗayan biyu ya zo maka yace inna la nafrahu bil ayami naqta'uha wa kulli yawmin ma bayadanu min al ajali yace mu muna ta farin cikin kwanaki da muke yankewa ai za a yi kaza ai mun shirya kaza ma lokacin ya zo mu za mu yi kaza muna ta yi yace to wa kulli yawmin ma ba ka sani ba wai yin abin da kake ba duk ranar da ta wuce yadanu min al ajali yana kusanto da kai ajali ne saboda haka sai ka gane kake da damar da Allah ya baka to ka yawaita waɗannan ayyuka na kwarai karatun alkur'ani tasbihi da azkar musamman zikirin la ilaha illallah wa innan kwanakin an yawaita su ko kai gani kai ana yi kai ba kai kai ba wani bambanci da aka samu da goma zulhijja da ba goma zulhijja ba kai babu bambanci a wurinka to kaga waɗanda kaga sun dage suna bauta ma Allah ko ka sani ko baka sani din nan ba in kai ba ka yi duk inda za ku je guri ɗaya ne duk guri ɗaya kuke dosa kuma babbar matsalar ma tana iya yiwa ka riga ka tafiya ba guzuri su kuma sun yi guzuri kuma an kaje sai an tambaye ka ina guzurin damar da aka baka Allah ce wa tazawwadu fa inna khayra zad at-taqwa ku yi guzuri amma mafi alkhairin guzuri a hanyar tafiya lahira shine tsoron Allah da kuma sai ga wata dama da guzurin ya fi soyuwa a wajen Allah kuma kai sai kanka tsakiyar da ba ruwa ke babu ke a ciki to an samu matsala to ko ya kansa hisabi cikin abin da ya ragu in akwai abin da baka yi ba kana da damar yi ka dauki fansa har yanzu da saura zaka iya tilawa da yawa in kuma ka yi ka kara don baka san ba kuma nan gaba kana da kai za a yi ko ba da kai za a yi ba ko na ƙarshe kake bugawa akwai ranar arfa ranar tara ga wata ita wannan alhajin ma da ya biya miliyan ɗinsa takwas ya tafi to ranar ne yan miliyan takwas ɗin za ta yi masa rana za ta yi masa domin annabin rahama ya ce alhajju arafa arfa ita ce aikin hajji ka rasa komai za a iya gyarawa amma an ka rasa arfa sunan ka sori miliyan takwas ta wani shanun sarkin ta tafi alhajju arafa ranar tara ga wata ne a filin arfa allah yake likowa duniya alhazai suna wannan yanayin da cewa mala'iku suwaye mala'iku suke bayinka ne ya allah me suke yi bautar ka suke ya Allah me suke so gafara ka suke so ya Allah sai ce mala'iku ku shaida na gafarta musu shine annabi rahama ya ce man hajja duk wanda ya aikin hajji falam yarfus bai yi arrafasu ba walam yafsuk bai yi fasikanci ba arrafasu shine kwarkwasa sauriya mata sun fi maza ma suna yi an ganci ce kwarkwasa shine abin da za ta yi don ta ja hankalinka mace ko kai abin da za ka yi don ka ja hankalinta to kuma filin arfa hato ake maza da mata to shi na nabi ce to man hajja falam yarfus wanda bai yi kwarkwasa ba walam yafsuk bai fasikanci ba abinda ake cewa alfusuku shine alkhuruj an ta'a fita daga yi wa Allah wata ala biyayya ma'ana Allah ce ayi ka ki ko ya ce a bari ka ki bari kuma kana aikin hajji wanda ya fara fasikanci ne wato shaytani fita daga yau Allah biya shaytan da ya fara wa iz rabu kalil lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu da aka ce mala'iku kun sujada annabawa sai suka yi amma sai Allah ce ne illa iblisa kana minal jinni sai banda shaytan saboda shi yana daga cin aljanu su mala'iku yanzu muka ce su a sunan Laha. amma shi da kana minal jinni sai Allah ya ce fa an amri rabbi ai fa an da'ati rabbi sai ya fita daga yawa ubangijin sa biyayya so wannan shine fasikanci to wanda aikin hajji bai kwarkwata bai fasikanci ba annabi yace raja aka yaumi datu ummu zai dawo kasar su garin su gidan su kamar yadda kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi mm. ba zunubi to wannan shine ranar da aikin hajjin alhaji zai tabbata ita ce ranar da Allah ya cika addini al-yawma akmaltu lakum dinakum annabi yayi samare na duk abin da aka aiko shi yasa ake wuni a tsayuwar arfa din in yi bayani ya ce ala hal ballagtu cin na isar da manzanci sabai sai ka isa ce allahu mashahad Allah ka shaida in yi bayani yi bayani ya ce ala fal yuballighi shahidu minkum al-ghaiba wanda yazo ya sanar da wanda bai zo ba in yi bayani yayi bayani ce ku zo nima na suka ku ku koyi ibadunku daga gare ni la alli la ahujju a ani haza ina sa ran bazan sake aikin hajji ba bayan wannan shekara shine bayan ya gama sai Allah ya ce to al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku wa atimamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islam dinan na yar muku na yaddar muku musulunci shine addini so wannan game da alhazai kenan kai da ba alhaji ba muqim suke kiran ka mazaunin gida kai ma kana da abu uku na farko azumin wannan rana yana kankare zunubin shekara biyu amma kanana eh in ba kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atukum in kun nisanci manya-manyan zunubai za mu kankare muku ƙanana to da ka sharaɗi ma sai ka nisanci manyan zunubai ƙariya zama a kan banci ka yi ta shafi faɗi ka yi da wancan ka yi da wancan wannan manyan zunubai sai ka nisanci sai a kankare muka ƙanana wani bi mudu kalan karima to azumin arfa yana kankare ƙananan zunubai na shekara biyu sannan annabi ya ce khairu du'a du'a yawmu arafa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar ranar arfa ka dage da addu'o'i kaga dama ko gari banza mai azumi ai addu'a ta ce bare kuma rana arfa ga azumi a bakin ka to khairud du'a mafi alkhairin addu'a du'a yawm arafa kasarka tana buƙatar addu'o'i Allah ya kama na ɗauki kai da gaske kai kanka iyalanka addininka matsaloli kana buƙatar addu'o'i sana abu na uku sai annabi ya ce wa khairu ma qultu mafi alkhairin kuma abin da na faɗa ba ni kaɗai ba ana wan nabiyuna min qabli ni da wasu annabawan ma da suka zo kafin na zo shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so a ranar arfa ka yawaita zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ranar goma ga wata final kenan walala ta zama ranar laraba ko ita ce final to ranar goma ga wata ba abin da allah ya fi so sama da zubar da jini yankan layya can alhazai na hadaya duk abin da za ka yi kuma a ranar arfa in dai baka yi layya ba to ba kai abin da allah ya fi so a wannan satin dan la ta akiril bayani an waqtil haja baya bukata a jinkirta bayani lokacin da ake da bukatarsa nakan ta gaya wa mutane cewa in dai kana da hali kan tsada ta hana kalayya yauwa a ce ga wata rana ɗaya a faɗin shekara ga wani abu ɗaya a wani ranar da Allah ya fi so kuma ka sani kuma kana da hali amma wani tunani ya hana ka wasu irin tsada ce wannan za ta hana ka neman aljanna an ce Allah ya fi san abin ba za ka ji kunya ba kuma kana da abubuwa da dama da ka yi su da ba su kai layyar ba a faɗin shekarar in za a ɗauki wata abubuwa guda biyu da kai sai ga kuɗin sa ya fi kuɗin ragon duk tsadarsa amma kuma su ba su kai ba abin nan ɗin ba wasu ma ba za ka so a ji ba amma kuma ga wanda Allah yake so ba za ka yi ba saboda rago ya yi tsada to ai duk tsadar rago ya kai tsada aljanna ne ba yanzu ka zama maka bayanin ta ba abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba tunani bai taba darso shi ba shi yasa ita saboda tsadar ta ba shi wannan rayuwar da kake fafutuka a kanta da abin da kake so ya kiyaye maka rayuwar ba su ne bare guda biyu rayuwarka abin da kake so don rayuwarka dukiya da ran kenan kake so to ai saboda tsada aljanna dama ita sai an bata su ma za a same ta hmm. Allah ta inna la hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya yi ciniki da mu'minai me za su bayar su ba da kansu da dukiyarsu mutunci ka san ka bayar a baka ne ko ka ba da kayan kuɗi ka karɓi kuɗi ko ka ba da kuɗi ka karɓi kadara yanzu Allah ya ce ya saya a wajen muminai ya yi ciniki da muminai me ya ciniki da su ya sai ransu ya sai dukiyarsu shine zai ba su bi anna da humul janna tana da aljanna kai kuma dukiyar ta hana ka aljannar ke? ba za ka saya ba ba za ka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara inna silatallahi galiya ai kadar Allah da ma tsada ne da ita yace ala inna silatallahi aljanna ku saurara kadar Allah ita ce aljanna ka yi mamakin kai kana nan kana matsolanci ba za ka iya sayan naka ɓaya ɗaya ba don ba ka da kuɗi ba wanda ba shi da shi fa irin rashin hali na gaskiya la yukallifu Allahu nafsan illa a kawai shi wanda bai da hali abin da za a tambaye shi ba ka wani abin da bai kai layyar muhimmanci ba da rashin halin naka amma ka yi mamakin wani zai yi ka san masu raba raguna a garin ku wasu ma da shanu yake yake ba wani shi yake ba wani wannan ne yake nuna maka shi mai bayarwar wannan ya yi abin da Allah ya fi so sannan ya ba ma wani ya yi abin da Allah ya fi so to kai in kana da hankali wannan mai yake nuna Allah ya fi son sa ko sai fi son ka kai da bakai ba ha to kuma kamar yadda na faɗa a baya kuma duk tafiyar fa guri ɗaya kuke dosa lahira kuma in an je lahirar waɗannan su ne aikin imani ba a baki ba ne duk inda kaji Allah ya bada aljanna inal ladina amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai shi to falahum ajrun ghairu mamnun ladan su ba za a tauye ba wani gurin yace ce hum khairul bariya sune mafi alkhairin halittu sura da karanta jiya a kafin mai yace kanat lahum jannatin firdausi nuzula ka san ku firdausi ba duk kai ba fa firdausi annabi ta in zaka yi aiki dan neman aljanna yi aikin da zai kai ka firdausi ita kololuwa ce in ka je ka je gindin maganin alkairan da yake zuwa sauran aljannatai daga firdausi ne to kaga aikin zuwa firdausi ai babban aiki ne to irin wannan masu san firdausi ne za su yi layya kuma za su ba wani su yi layya saboda su da annabi ya ce in za ka nemi aljanna ka nemi firdausi ita suke so su kai kansu sai kuma kana nan ta baya baya din ma kana kanka baya baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ma la qaumun yata'akharuna hatta yu'akkirahumullah mutane ba za su zama suna baya baya ba sai Allah ya bar su a baya banna ta yi so mu kiyaye duk wanda yake da hali kada mutum ya yi wasa da damarsa idan Allah ya ba shi dama mu kiyaye da zuwa idi da dubban idi mu kiyaye da bukukuwan sallah marasa amfani musamman tarbiyyar yara wasu sau da yawa za ka ga musamman 'ya'ya mata a sallah sai ɗauko lalacewar tarbiyya saboda an sake su sun haɗu da wasu sun ga abubuwa munana ko sun je wurare munana a ƙarshe ƙilu ta jawo ba to kada a je wa Allah cikin ni'imominsa kuma a saba ma Allah Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya karba mana ibadunmu wato wato mu ban sani ba ko da tambaya Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sukofinka madaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da suke cikin da suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure su da yayin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimi da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda sun riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tare da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka mu mai albarka kafi kowa sanin kasar kafi kowa sanin alkarin da cikin kasar kafi kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da miskinai da cikin kasar kafi kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a masu mulkin kasar ko a 'yan kasar ko a na wajen kasar Allah ka san su Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka sa su fi karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a 'yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka fi kowa sanin su Allah ka yi mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayen su Allah ka mai da su dan kallo Allah ka sa sai dai su ga ana yi bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a allahumma ya sami addu'a ya mujib du'a allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuflan wa la hawla wa la quwwata illa bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب